a shekarun baya dai irin wannan aiki na yi wa ƙasa hidima nyc na zama matakin farko na samun aiki ga irin wayannan matasa da suka kammala manyan makarantu a Najeriya sai dai kuma tun da kasar ta fara fuskantar matsalar arziki da rashin aikin yi masu yiwa wa kasar hidima suke wahala wajen samun aiki dokuwa da cewa matasan su ne kashi 60 cikin 100 na 'yan Najeriya tuni dai wasu masu yiwa wa kasar hidima suka fara sauma kansu mafita na koyon sana'o'in hannu domin dogaro da kai kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Rukayat Ganiyu mai koyon aikin ɗinki ko tela ta shaida mani a nan Lagos. Na zo koyan dinki ne. To zai taimaka min tun da gwamnatin ga in ma na aikin bai yiwu ba kana da aikin hannu zaka yi aiki ka samu ka yanzu dai a asabe da matsalar rashin aikin yi da kuma rashin iya sana'o'in hannu ya sa shugaban najeriya muhammadu buhari mai jiran gado a lokacin yakin neman zaɓensa ya ce za a kara shekara guda ga masu yi wa hidima da nufin koya musu sana'o'in hannu yadda za su kasance masu dogaro da kansu Da ni dai irin waɗannan matasa suka rungumi irin wannan dama na koyon sana'o'i inda wasu matasan ma da basu kammala makarantun nasu ba ke ganin abin da ya faru da na gaba gare su inda kuma suka rungumi koyon koyon sana'o'i wasu ma yanzu haka dai tun daga sakandare suke koyon sana'o'in hannu kamar da malam ibrahim shehu wani ɗalibi a kwalejin yaba tech a nan lagos ya shaida mini to yanzu ina so in kira duka yan uwana ɗalibai da suke zama a gida da cewa bai kamata su zauna a gida ba a tashi a wani abu da ya kamata nan gaba ka tashi kai ma kanka wani abu ba tare da si ya ka nema aikin gwamnati ba kaga da wannan ya samu karfafa zuwa ga wani aiki za ka dan samu ka yi naka ka samu ka cire naka wani dan canji ka kai ma iyaye su sama albarka domin ko shi ilimin da ake nema duka ta yanayin da za a samu a ci abinci yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnati mai kamawa za ta cika alkawuranta na samu ɗimbin matasan najeriya aikin yi ko kuma koya musu sana'o'in hannu kamar da ta yi alkawari abinda kuma zai taimaka wajen kawo ƙarshen zaman kashe wando da na zani da matasan najeriya ke yi a labarin da kan cusa su shiga wasu harkoki da ke barazana ga harkokin tsaro baban ya murya amurka daga Legas.